لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa dufai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Alhamis. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin kokon san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. akwai mu ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau da ke haska fitilarsa kan lamurin da ke faruwa a duniya baki ɗaya musamman halin da ake ciki a wannan yankin na gabas tsakiya da yammacin asiya sai kuma shirin nan na dokokin zamantakewa to waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya da dar Allah a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma za a kasance a tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan ɗaki koki masu zuwa za mu zo muku ne da labaran duniya da dumudumin su. To ma sauraro sallama da fatan kuma an yi ni lafiya jerin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. Jagoran zuwan zuhar musulunci na Iran ya bayyana cewa kungiyar Hezbollah ta juya daga wani rukunin karamin rukuni na mayaka zuwa wata kungiya mai karfi. Shugaba Joe Biden na Amurka ya bayyana cewa zai miƙa ragamar mulki cikin tsari da kuma lumana. isra'ila na ci gaba da kashe fararen hula a gaza da kuma lebanon don suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas jagoran zuwan halin musulunci na iran ayatollah said al-hamenei ya ce hezbollah ta juya daga wani karamin rukuni na mayaka zuwa wata babbar kungiya mai karfi da za ta iya tilasta makiya ja da baya jagoran ya bayyana hakan ne a wata ganawa da ya yi da mambobin majalisar ƙwararru ta ƙasar yau alhamis a ƙarƙashin jagorancin said hassan nasarallah hezbollah ta ba da mamaki ta yadda makiya suke amfani da kayan yaƙi iri-iri da farfaganda amma suka kasa kamar kuma da yardar allah ba za su iya yin wani abu ba in je shi Ayatollah Khamenei ya yi watsi da jitar da ake ta yadawa kan raunin da ƙungiyar Hezbollah ta samu bayan shahadar shugabanninta inda ya ƙara da cewa hezbollah na da ƙarfinta har yanzu ayatollah hamina'i ya mika gaisuwar ban girma ga said hashim safiddin da kuma shugabannin hamas ismail haniye da yahya sinwar da kuma kwamandan sojojin iran abbas nil waɗanda isra'ila ta kashe a watan satumba da oktoba har ila yau ayatollah hamina'i ya yaba ƙungiyar hamas yana mai cewa ta ci gaba da yaƙi da ƙungiyar gwagwarmayar ta falastinawa ta ci gaba da jan daga gaban isra'ila wanda yake nuna cewa har yanzu wato gwamnatin isra'ila ta kasa gwamnatin yahudawan sahaniya ta yi niyyar kawar da ƙungiyar hamas amma ta kasa yin hakan bayan kisan kyashin da ta yi wa mutane da dama jagoran ya karar cewa suna tunanin kashe shugabannin gwagwarmaya zai kawo ƙarshen ƙungiyar amma sai ga shi hamas na ci gaba da yaƙi da ƙarfinta shugaban amurka joe biden ya yi alkawarin mika ragamar mulki cikin tsari da lumana ga zababben shugaban amurkar donald trump biden ya kuma ce zai rage dambarwar siyasa a kasar yayin wani jawabi da ya yi ɗazu a fadar white house wanda shine na farko tun bayan nasarar da 'yan republican suka samu a zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar talata wanda kamala harris ta sha kayi kafin hakan dama 'yar takarar shugabar wato 'yar takarar jam'iyyar ta democrat kamala harris ta amsa shan kayi hannun donald trump a zaben ranar talata da take jawabi ga magoya bayanta a birnin washington a jiya ms harris ta ce tana sane da alhinin da suke ciki kuma ta sha alwashin bayar da goyon baya wajen mika mulki ga sabuwar gwamnati cikin kwanciyar hankali mataimakiyar shugaban ƙasar ta ce za ta ci gaba da yakin tabbatar da demokradiyyar amurka da kare doka da oda da kuma jajircewa wajen cimma nasarar abin da ta sanya a gaba a jawabi na farko da ta yi wa masoyanta bayan shan kai a zaben miss harris ta fara ne da sanar da su cewa tana sane da yadda suke ji a zukatansu amma ta ce yanzu lokaci ne na aiki tare domin cimma nasarar miƙa mulki ga sabuwar gwamnati iran ta ce za ta ci gaba wato iran ta ce ko a jikinta a sakamakon zaben shugaban amurka iran ta ce za ta yi wa sabuwar gwamnatin amurka hukunci ne bisa manufofinta da tsarinta bayan da donald trump ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar laraba wato a ranar talata kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ismaili Bagheri ya faɗa a wannan alhamis cewa nasarar da trump ya samu wata dama ce ga amurka ta sake yin nazari kan munanan manufofinta a baya a shekarar 2018 ne amurka ƙarƙashin jagorancin shugaba trump zai fice daga yarjejeniyar nukiliyar da aka kula da iran a shekarar 2015 sannan daga kakabawa jamhuriyar musulunci takunkumai masu tsauri baki ya sake jaddada matsayin iran a baya na cewa sakamakon zaben amurka ba shi da wani tasiri ga jamhuriyar musulunci zaben shugaban amurka nauyi ne da ya rataya a wuyan al'ummar kasar kuma a yanzu jama'ar amurka sun zaɓi nasu zaɓi in shi ya karar cewa abin da ke da mahimmanci ga iran shine ayyukan da gwamnatin amurka za ta gudanar wanda za su kasancewa iran a matsayin ma'auni ko a ranar laraba mai magana da yawon gwamnatin iran fatima muhajirani ta shaida manema labarai a tehran cewa iran ba ta ga wani ta ga wani bambanci tsakanin trump da abokiyar takararsa ta jam'iyyar democrat wato kamala harris ba To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye daga birnin Tehran. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya nanata sa na ganin an karfafa dabarun cin gashin kai na nahiyar Turai bayan zaben Donald Trump. Macron ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi a taron kungiyar haɗakar siyasa ta Turai a birnin Budapest. Kungiyar an kirkiro ta ne a bisa shawarar Mr. Trump wato Mr. Macron a watan Mayun 2022 'yan watanni bayan barkewar yakin Ukraine da Rasha. Emmanuel Macron ya ce Donald Trump a matsayinsa na zababben shugaban ƙasar Amurka zai dukufa wajen kare muradun jama'ar Amurka. Mutanen Amurka ne suka zaɓi Trump kuma zai kare muradun Amurkawa kuma abu ne mai kyau. Tambayar ita ce shin a shirye muke mu kare muradun Turawa? Ina ganin wannan shine abin da ya kamata mu fifita in ji shi. ba dole ba ne mu miƙa tsaronmu ga amurkawa har abada in ji macron kasashen turai da dama dai sun shiga rudani da fargaba game da makomar rikicin ukraine a shugabancin donald trump shugabannin turan sun buƙaci zababben shugaban ƙasar amurka mai jiran gado donald trump da goyi bayan ukraine da kuma kaucewa yakin kasuwanci da takwarorinsu na turai kusan shugabannin ƙasashen turai hamsin ne suka halarci taron ƙungiyar siyasa ta turai a budapest a duk lokacin da ake ta samun takun saka tsakanin su bayan da Trump ya samu nasara a zaben shugaban Amurka da aka gudanar a ranar Talata. Rahotanni daga Lebanon na cewa hararen Isra'ila sun kashe mutane 53 a faɗin ƙasar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Hararen Isra'ila a cikin sa'o'i 24 da suka gabata sun kashe akalla mutane 53 tare da jikata 161 in ji ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon. wannan ya kawo adadin waɗanda suka yi shahada a hararen zuwa dubu uku da ɗari da uku da jikata wasu dubu sha uku da ɗari takwas da hamsin da shida tun daga watan oktoban shekarar dubu biyu da ashirin da uku a ɗaya ɓangaren kuma falastinawa saba'in da takwas ne suka yi shahada sannan a raunata wasu ɗari biyu da sha hudu a cikin sa'o'i arba'in da takwas na baya-bayan nan a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza hukumar kare hakkin farar hula ta gaza ta ce mutane sha biyu ne aka kashe a halin yanzu a harin da isra'il ta kai kan wata makaranta da ke dauke da 'yan gudun hijira a sansanin 'yan gudun hijira na shati da ke yammacin birnin gaza akalla mutane shida ne suka yi shahada kuma a wani harin bam da isra'ila ta kai a garin rafa da ke kudancin gaza kamar yadda tashar talabijin ta aljazira ta rawaito to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tumar la masu mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za mu farawa dai da sharhin mu bayan labarai a yau. To sharhin zai yi magana ne game da damuwar kasashe da kuma hukumomin majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki a zirin Gaza. Kasashen da kuma hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun bayyana abin da ke faruwa a Gaza da marar misaltuwa. kusan wata guda kenan yankin na killace an hana shigar da kayan agaji na yau da kullum sai kuma hararin da ake kaiwa ba kautawa in ji su shugabannin ƙungiyoyin agaji da na kiwon lafiya da sauran hukumomi sun yi gargadin cewa dukan al'ummar palestinu a arewacin gaza na cikin hadarin mutuwa daga cutuka ko yunwa ko kuma tashin hankali jami'an majalisar ɗinkin duniya sun kuma yi gargadin cewa ayyukan jin kai ba za su iya tafiya daidai ba a arewacin gaza duba da halin da ake ciki jami'ai sun kira ga isra'ila da ta daina kai farmaki kan gaza da kuma masu aikin jin kai da ke kokarin taimakawa ƙungiyar silver children ta ce ban bala'i ne halin da ake ciki hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta ce tun farko an kashe yara fiye da hamsin a har da ake kaiwa a jabaliya da ke arewacin ƙasar cikin sa'o'i 48 da suka gabata shugabar asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef wato katerina rousseff ta ce kisan da isra'ila ta yi wa yara sama da hamsin cikin sa'o'i 48 da suka gabata a jabaliya da ke arewacin zirin gaza wani mummunan lamari ne ta kuma bayyana irin haɗurran da ma'aikatan jin kai ke fuskanta musamman waɗanda ke gudanar da kamfe na kafin cutar shan inna ko kuma polio har-haren da aka kai kan jabaliya da cibiyoyin allurar rigakafin da ma'aikacin unicef wasu ƙarin masallai ne na mummunan sakamakon har-haren wuce gona da iri kan fararen kula a zirin gaza ta kuma shaidar cewa dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa sun ba da umarnin kare fararen hula gine-ginen fararen hula ma'aikatan jin kai da motocinsu a lokacin tashin hankula ta buƙaci kawo ƙarshen hararen da ake kai wa fararen hula da ma'aikatan jin kai da sauran cibiyoyin farar hula da kayayyakin more rayuwa a gaza inda ta bayyana mummunan halin da ake ciki a arewacin gaza inda daukacin al'ummar palestino musamman kananan yara ke fuskantar barazanar kisa daga cutuka yunwa da ci gabar tashin hankali na haba mai unicef na neman isra'ila da ta gudanar da bincike cikin gaggawa game da halin da ake ciki game da harin da aka kai wa ma'aikacin ta da kuma ɗaukar matakin hukunta waɗanda aka samu da hannu in ta a watan oktoban shekarar 2023 da ta gabata ne gwamnatin ƙasar isra'ila gwamnatin isra'ila ta kaddamar da yakin ta na kisan kare dangi kan al'ummar zirin gaza da ba su da kariya bayan wani harin ramuwar gayya da kungiyar gwamnatin hamas ta kai a watan da ya gabata ne sojojin isra'ila suka tsananta kai hare-hare tare da kai hare-hare ta sama da ta kasa da arewacin gaza inda suka kashe tare da raunata dubban falastinawa waɗanda yawancinsu kananan yara ne adadin waɗanda suka mutu a sakamakon hare-haren da isra'ila ke kaiwa ya zuwa yanzu ya kai dubu arba'in da uku da ɗari uku da sha hudu a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza ya ce tun daga ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 sama da falastinawa 200,000 kuma sun shikata a harin na isra'ila a ranar litinin 28 ga watan oktoba hukumar ba da agajin gaggawa ta palestino ta ce kusan mutane 100,000 ne suke makale a jabaliya bait hanun a arewacin zirin gaza ba tare da magunguna ko abinci ba in shi rahoton reuters tun ranar 6 ga watan oktoba ne sojin isra'ila suka kai harare ta sama ta ƙasa a jabaliya bet lafiya da kuma ta hannun wani bincike da oxfam ta gudanar daga ranar 1 ga watan oktoba na shekarar 2024 ya nuna cewa sojin isra'ila sun kashe mata da yara a cikin shekara guda na yaƙi a gaza fiye da lokacin rikicin shekaru 20 da suka gabata sama da yara dubu ashirin ne suka ɓace ko kuma aka maida su marayu a rikicin cikin shekarar da ta gabata in shi ƙungiyar save children yayin da wasu yara dubu goma sha hudu suka rasa rayukansu a 'yan watanni suka gabata wani bincike da aka yi a mujallar the lancet ya nuna cewa ainihin adadin waɗanda suka mutu a gaza zai iya haura dubu ɗari da tamanin da shida jeremy stone na ƙungiyar save of children ya ce idan ƙasashen duniya ba su sa baki ba cikin gaggawa abin zai wuce duk yadda ake tunani ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis bakwai ga watan Nuwamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da biyar ga watan Jumada Ula na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da sa gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan Nuwamban shekara ta 1987 zainal abidin bin ali ya jagoranci wani jiwon mulki wanda ba zubar da jini ba a kasar tunisia inda ya kifar wa gwamnatin habib burgiba burgiba dai shine firaministan kasar tunisia na farko bayan samun yancin kai daga mulkin mallaka na turan faransa wanda ya hau kan wannan mukami a cikin shekara ta shida bayan ya kauda tsarin sarauta a kasar tunisia ya naɗa kansa a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta biyar sannan kuma daga baya ya sauya kundin tsarin mulki na ƙasar wanda ya ba shi damar yin mulki na tsawon rayuwarsa burgiba ya share shekaru talatin yana mulki a kasar tunisia kafin a yi masa juyin mulki wanda zainal abidin bin ali ya jagoranta inda shi kuma ya ɗare akan shugabancin kasar na dindindin daga ranar da ya jagoranci juyin mulkin wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1987 har zuwa ranar da masu bore suka kifar da gwamnatinsa wato goma sha hudu ga watan janairun shekara ta da goma sha daya inda ya tsere zuwa kasar saudiya kuma makuntan kasar ta saudiya suka ba shi mafaka a birnin jidda kuma ya ci gaba da rayuwarsa a kasar har zuwa karshen rayuwarsa wato biyu ga watan satumban shekara ta da goma sha tara yana da shekaru 83 a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 68 da sa gabata rana irin ta yau bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1956 aka kawo karshen yakin mashigar ruwa ta suwiz a ƙasar masar majalisar ɗinkin duniya ce dai ta ta gagarumin rawa wajen ganin cewa ta shiga tsakani wanda hakan kuma ya kawo ƙarshen yakin an fara yakin mashigar ruwa ta suwiz ne banda isra'ila ta mame wani yanki na sinai a arewacin ƙasar masar hakanan kuma sojojin ingila da na faransa sun kaddamar da har hare a kan mashigar ruwan sakamakon matakin da shugaban kasar masar da lokacin ya ɗauka na haramtawa 'yan mulkin mallaka iko da wannan mashigar ruwa masu saurare ko kun san cewa shekaru 1438 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan jumada ula na shekara ta takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina aka gabza yakin mota tsakanin sojojin musulmi da kuma sojojin rom da abokan su wannan yaƙi dai ya fara ne bayan da wakilin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ƙasar syria ya shahada a hannun gwamnan kan iyakar wannan yanki har ila yau wasu malaman tarihi sun ambaci shahadar wasu fitattun malaman qur'ani su goma sha hudu daga cikin sahabbai waɗanda suka je kan iyakar ƙasar syria a matsayin dalili wanda ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sake aikewa da dakaru dubu uku zuwa wannan yanki da ke karkashin ikon Rom. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zaɓi ɗan uwansa Ja'far bin Abi Talib a matsayin shugaban sojojin musulmi sannan kuma ya naɗa Zaid bin Haritha da Abdullahi bin Rawaha a matsayin masu taimaka masa. Musulman dai sun yi tafiya mai nisan gaske a karan farko don yaƙar maƙiya. sun fuskanci rundunar romawa da ƙabilun yankin waɗanda aka ƙesa cewa adadinsu ya kai mutane dubu ɗari wannan yaƙi ya faru ne a yankin mauta wanda yake yammacin ƙasar jordan a halin yanzu kuma musulmi sun nuna jaruntaka matuka a wannan yaƙi ta yadda dukkanin kwamandojinsu guda uku da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya naɗa domin jagorantar wannan runduna ta musulmi suka shahada da ƙarshe dai musulmi sun miƙa ragamar jagorancin yakin ga khalid bin walid wanda ya musulunta ba da jimawa ba wanda shi ma ya bayar da umarni ga musulmi da su ja da baya duk wani sha dai musulmi ba su yi nasara a wannan yaƙi ba amma sun samu ƙarin gogewa da sanin dabaru na yaƙi da rundunar rom ta yadda hakan ya zama share fage ga nasarori da musulmi suka samu a yakin da suka yi da romawa daga bisani. daga ƙarshe masu saurare ko kusan cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau aka fara shari'ar dr muhammad musaddiq firayim ministan al'ummar ƙasar iran na lokacin wanda wani juyin mulki na amurka da burtaniya da suka shirya masa ya kawo ƙarshen gwamnatinsa babban laifin da ya aikata ga turawan da shine ya mayar da babban kamfanin man fetur na ƙasar iran ya zama mallakin ƙasa da na 'yan ƙasa baki ɗaya maimakon na 'yan mulkin mallaka wanda kuma ya aiwatar da hakan ne tare da taimakon malaman addinin musulunci da kuma goyon bayan al'umma amma mai shigar da kara na soji a birnin tehran wanda kuma yake karkashin gwamnatin sarki sha ya gurfanar da musaddik bisa zargin kin bin umarnin sarki amma musaddik bai yi kasa a gwiwa ba a gaban kotun wajen kare matakin da ya dauka na mayar da kamfanin mai ya koma na ƙasa ya kuma yi allah wade da jun mulkin da aka yi masa wanda turawa suka jagoranta tare da taimakon sarki sha wanda ya bayyana cewa ya saba wa dukkanin dokoki na kasar iran din da kuma dokoki na kasa da kasa a ƙarshe dai kotun soji ta sarki sha ta yanke wa dr musaddiq hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan kaso saboda tsufansa amma bayan haka an ci gaba da yi masa ɗaurin talala a gidansa har zuwa ƙarshen rayuwarsa a shekara ta 1966 duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na himmacin Asiya. To a daidai wannan lokaci da shahadar Sayyid Hassan Nasrullah take cika kwanaki arba'in. marubuta daban-daban sun gabatar da kasidu akan haka a yau za mu yi dubi ne akan wata kasida ta muhammad halsa wacce rubuta a shafin almayadi ya kuma ba ta taken kwanaki 40 na shahadar sayyid sallah da shahararren taken sannan na cewa isra'ila ta fi yanar gizo rauni da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a hakikanin gaskiya sai da hassan nasrallah ya kasance jagoran gwagwarmaya na musamman ba irin sauran jagororin da aka saba gani ba kuma a lokacin da yake a raye da bayan shahadarsa ya yi nasara da galaba a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila har yanzu bayan shahadar tasa kamar yadda ya kasance a lokacin rayuwarsa mutanen haramtacciyar ƙasar isra'ila suna bibiyar labarinsa da tsarin gwagwarmayar da ya bari yanzu wannan ne ya sa a lokacin da yake jawabi abin da yake ganin samun nasara ce akan 'yan gwagwarmaya benjamin netanyahu ya ambato shahararriyar magana da sayyid shahid hassan nasrullah ya taɓa yi a ranar 26 ga watan mayu na shekara ta biyu, a garin bet da a ciki ya bayyana isra'ila da cewa Tafiya na giza gizo rauni shahid said hassan nasrallah ya yi wancan jawabin ne dai a lokacin da sojojin mamaya haramtacciyar kasar isra'ila suka gudu daga cikin kasar labanan sanadiyar bugun da 'yan gwagwarmaya su karkayi musu wancan jawabin ya duka cin zuciyar jami'an gwamnatocin haramtacciyar kasar isra'ila suna jinjina shi da dora shi akan mizani daga lokaci zuwa lokaci muhimmancin wancan jawabin na shaidu said hassan nasrullah ya sake fitowa tun daga farmakin guguwar a ƙasa yanzu kuma an shekara guda har an ɗora watanni biyu a kai amma harmatacciyar ƙasar isra'ila wacce take bugun kirji da cewa sojojinta ba iya nasara da galaba a kansu ta sake bayyana wasu manufofi da take son ta cimawa tun farkon yakin amma gashi ta gaziya a gaza bayan shekara guda har yanzu 'yan gwagwarmaya suna ci gaba da yi wa sojojin mamaya kisan mummuke sun yi musu ɗauki ɗaiɗai kuma suna ci gaba a jabaliya da rafa da sauran yankunan gaza mabambanta hakanan kuma suna jikkata sojojinsu da kuma lalata motocin yaƙi a cikin gida kuwa gabanin yaƙin gaza haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fuskanci bore a kan shirin benjamin na netanyahu na sauya dokokin shari'a na ƙasar wanda yi kama da abin da su yahudawan suka kira yakin basasa harkokin yau da kullum sun kusa tsayawa a cikin wannan haramtacciyar ƙasa saboda wancan saɓani da bore abin da ya biyo baya shine rushewar kariyar cikin gida ta fuskar tsaro ta yadda daga lokaci zuwa lokaci ake korar 'yan share wuri zauna su gudu ƙarƙashin ƙasa domin su ɓuya saboda faɗuwar makamai masu linzami daga labanan ko kuma daga gaza abinda ya sake biyo baya wanda ya sake nuna cewa lallai wannan haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta fi yanar gizo muni da rauni shine farmakin guguwar a ƙasa duk girman ƙungiyoyin leƙen asirin haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma na ƙawayenta na amurka da turai ba su iya sunsuno ƙamshin cewa falasɗinawa 'yan hamas suna shirin kai wani gagarumin farmaki ba sun kuwa kai suka kashe sojojin na kashewa da kuma kame na kamewa a matsayin fursunonin yaƙi babu wani lokaci da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta taɓa samun kanta a cikin yanayi irin wannan tun daga ƙirƙirarta yanzu kuwa an wayi gari rikicin da ake yi a tsakanin galant ministan yaƙi da kuma firaminista na tanyahu ya fito fili ya tsige shi daga kan mukaminsa masu goyon bayansa sun ba zama kan titi suna zanga-zanga dama a baya haka ta taɓa faruwa da ya tsige shi aka fito zanga-zanga dole ya mayar da shi a tsawon lokacin da yake a raye a duk lokacin da shahid sayyid hassan nasrullah da allah tabbata a gare shi ya yi jawabi to 'yan sahiyoniya suna bin diddigin abin da yake faɗa suna ɗaukarsa a matsayin wanda yake faɗa gaskiya a cikin jawabinsa ai akace sun ga yadda ya mayar da ƙungiyar hezbollah ta zama mai karfin da haramtacciyar kasar isra'ila take shaku da tsoro suna kuma ɗaukarsa a matsayin wanda ya ƙware wajen jefa tunaninsu cikin damuwa da rudani domin hana afkuwar yaƙi yake yin haka ko kuma share fagen yaƙin da za a yi a gaba. fagen yakin kwakwalwa shaidu said hassan nasrullah ya kayar da 'yan sahiyoniya ƙasa warwas kamar yadda su da kansu suke faɗa wannan ƙwarewar da shaidu said hassan nasrullah yake da ita ya tilasta wa haramtacciyar ƙasar isra'ila bin dokokin yakin da shi ne ya shata su a aikace ya kuma hana haramtacciyar ƙasar ta yahudawa yin amfani da fifikon da take da shi na makamai da injinan kisa da yaƙi domin cimma kawace irin manufa bugu da ƙari sai da hassan nasrallah ya san cewa ƙungiyar da yake jagoranta tana da inda take da ƙarfi da kuma inda take da rauni bai kuma taɓa yin jawabin da za a kira na kurari ko kirari irin na shago ba jawabinsa yana tafiya ne a kan ma'auni na hankali da mantiki ga misali a lokacin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai hari ta hanyar sadarwar nan ta fesha ko kuma wato oba oba a jawabin da na ƙarshe ya yi furci da cewa ba za mu yi kurari a kan wannan ba muna yin furci da fifikon da abokan gabarmu suke da shi a nan faɗin gaskiya irin wannan yana dugun zama 'yan sahiyoniya saboda ba su taɓa fuskantar abokin gaba wanda faɗin gaskiya zamar masa halayya a cikin jani da tsoka ba kuma ya zama wata dabara ta yaƙi a dalilin haka fahimtar abokin gaba da saninsa ciki da bai yana a matsayin matakin farko na ƙulla ɗamarar yaƙi da shi akan wannan ƙa'idar ce kungiyar hezbollah ƙarƙashin shahid said hassan nasrallah ya gina ta da yin tanadin fada a filin daga hezbollah wacce shahid said hassan nasrallah ya gina ta san inda abokan gabarta suke da ƙarfi ta kuma san inda suke da rauni akan haka ta gina ƙarfinta na soja wanda a wannan lokacin take fuskantar waɗannan abokan gabar wannan cikakkiyar sanayya akan abokan gaba ta fito fili a filin daga a yanzu dubban hare-hare ta sama da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai da jiragensu na ƙarshe na yaƙi da ake da su wanda amurka ta ƙera a filin daga ya sa ministan yaƙin haramtacciyar ƙasar yahudawa ya fito yana bugun kirji da cewa sun rusa kaso 80 cikin 100 na manyan makamai masu linzami na hezbollah sai dai ba a je ko'ina ba ta bayyana cewa hezbollah din ta yi wa karfin sama na 'yan sahiyoniya kyakkyawar fahimta don haka ta gina da girke makamanta a inda irin waɗannan munanan har-haren na sama ba za su iya su ba balle su lalata su a cikin gidan haramtacciyar kasar isra'ila hezbollah ta san raunin na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami don haka take kai harin da babu yadda waɗannan makaman za su iya harbo dukkanin waɗanda ta harba wasu nau'in na makaman da hezbollah take harbawa da suka zamar wa haramtacciyar ƙasar isra'ila ciwon kai domin wato tarasin da za ta yi da su shine jirgin sama maras matuki da kungiyar take harbawa daga lokaci zuwa lokaci domin jirgi ɗaya maras matuki da yake ɗaukar mintoci masu yawa yana shawagi a saman 'yan sahiyoniya ba tare da sun iya kakkaɓo shi ba ya dugunzuma su ya sa dukkanin na'urorin suna kakkaɓo makamai suka zama ba su da wata ma'ana yana kuma kai hari a kan ɗakin kwanan firaminista na tanyahu wannan ƙaramin jirgin kuma ya shi ne ya kai hari a kan ɗakin cin abincin rundunar soja da aka fi ji da ita a haramtacciyar ƙasar ta yahuda wato gulani ya kuma kashe wasu da dama tsoron harin jirgi maras matuki irin wannan da har yanzu yake ci gaba da shawagi a tsarin samaniyar 'yan shi ne ya sa netanyahu firaminista ya soke bikin auren ɗansa har sai wani lokaci a nan gaba ina tsoron kar a ce suna cikin shagali dakarun hezbollah su aiko da jirgi masu matuki ya mayar da bikin da suke yi zuwa zaman makoki an yi rubutu mai yawa akan shahid hassan nasrullah da yadda ya gina ƙungiyar hezbollah da kuma da ya fuskanci abokan gaba wasu sun yabe shi wasu kuma suna kushe shi sai dai dukkaninsu sun yi ittifaki a kan cewa shaksiyarsa ta musamman ce domin hatta jami'in leƙen haramtacciyar ƙasar isra'ila sun aminta da cewa ya bar tasiri mai ƙarfin gaske a kan yahudawa 'yan sahayoniya domin suna gaskata zancensa su yi watsi da abin da shugabanninsu suke faɗa. ma sauraro kafin mu karkare mu ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na abubuwan da muke bujiro muku dangane da zamantakewa. Wannan shiri na zamantakewar mu shiri ne wanda yake kutsawa ya fito da al'amura waɗanda idan muka yi amfani da su tabbas zamantakewar mu ta yau da gobe za ta zama managarciya. za ta tafi daidai da doron shari'a Allah zai kalli wannan al'umma da rahama zai kuma gafarta ma al'umma ɗin baki ɗayanta ko sakuransu dangane da al'amura na mu'amalar da ke tsakaninsu. Muna nan a cikin al'amari na asasi, kamar yadda muka sha bayani cewa tushen zamantakewa shine aure, domin sai namiji da mace sun haɗu sun yi aure ne za a samu zuriya sannan wannan zuriyan ita ce za ta yadu sai a samu al'umma sannan a samu zamantakewa din da mu'amala tsakanin al'umma ɗin to mun yi bayani akan zancen auren nan da ma yadda ake neman macin da za a aura da kuma siffofin macin da za a aura da kuma shi kansa mijin ma da za a aura da siffofin mijin da za a aura duk wayannan abubuwa mun yi har muka zo yadda aka yi auren ake zaune da kuma bayani da muke ciki na haƙoƙin juna to muna kan bayani ne akan haƙoƙin miji haƙoƙin miji akan matarsa ɗaya daga cikin mafi girman al'amari wanda musulunci ya yi bayani ya fito da su fili shine cewa akwai haƙoƙi waɗanda suke mushtarak tsakanin miji da mata a tsakaninsu duk mun yi wannan bayani a wancan shirye mu na baya sannan shirinmu da ya gabata muka shigo haƙoƙin da miji yake da su akan matarsa wanda muka fara da a wato biyayya to a biyayya nan mun kawo wani hadisi wanda ainihin aka rawaito shi daga abi jafar wanda ya kawo mana wasu bayanai na wata mace da ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam ta ne masa tambayoyi dangane da al'amuran da suka shafi haƙoƙin da yake wuyanta game da mijinta to kuma mun ji bayanan da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mata to domin mu cika wannan bayani da muka faro nan ma akwai wani hadisi wanda dai har yau shi ma akan dai wannan magana ce ta yin biyayya din cewa domin mu duba cewa wannan biyayya tushe ce ta zamantakewa tsakanin miji da mata idan aka ce babu biyayya to duk wani abu ba zai kasance ya dora akan doron shari'a ba duk wani abu ba zai wannan zamantakewar da ake so bisa doron shari'a ba ba za ta samu ba a shekin nan biyayya da mace za ta yi wa mijinta to tabbas wannan biyayya din matukar ba biyayya sai ta saba wa Allah ta saba wa addini ba to tabbas a bar nema ce musulunci ya nemi wannan biyayya din cewa miji yana da haƙoƙi mafi girman haƙoƙin akan matarsa shine ta masa biyayya to mun yi wannan bayanin to wani hadisin da ya kamata a cikin wannan bangare na biyayya din da mai bayani daga game da shi shine wani hadisi da aka rawaito shi daga abi abdullah alaihi salam yake cewa inna rajulan min al ansar lalle akwai wani mutum daga cikin ansarawa sahabbai waɗanda suke mazauna madina wanda waɗannan ala'ahadi rasulullah an sami wannan mutumin daga ansara wannan a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake da rai ne shi wannan mutumin kharaja fi ba'd hawaijihi sai ya zama ya yi tafiya domin ya biya wasu bukatu nasa misali ya bar madina ya kama hanya ya tafi wani gari fa'ahida ila imra'atihi ahdan sai ya ɗau alkawari tsakaninsa da matarsa ta kuma amince ya kuma alkawartar mata ta kuma yi masa alkawari ita ɗin cewa Allah ta min baitiha hatta ya cewa ta yi masa alkawarin ba za ta fita daga gidanta ba har sai lokacin da ya dawo daga tafiyarsa. Ƙala sai yake cewa wa inna abaha to bayan wannan al'amari shi mijin ya yi tafiya ita kuma tana gida kuma ga alkawarin da ta ɗauka sai ya ce wato shi mai kawar waya ɗin kenan abi abdullah alaihi salam yake cewa wa inna abaha marida sai ya kasance mahaifin ita wannan mace ya samu rashin lafiya fa ba'athat al-mar'a sai ita wannan mace ta yi aike ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai ta yi aike zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to mun a wancan lokaci babu waya balle ta buga mijinta ainihin waya ta ce za ta tambaye shi izini za ta fita ta je ta gaida babanta ba shi da lafiya la'alla a wancan lokacin idan ma za a yi rubutu ne ta ba wani a cikin wasiƙa to wane ne zai tafi wancan lokaci ba lokaci ne wanda akwai jirgin sama ko akwai hatta keke ba balle babur balle mota sai dai a hau jaki misali ko a hau rakumi kuma an hau rakumi a ce za a je inda ya tafi la'alla kilomitoci ne masu yawa kafin aje watakila ma har ya kamo hanya ya kamo hanyar dawowa watakila to kaga wannan ba zai ba saboda haka ta ga babu makawa tunda dai ta yi alkawari ba za ta fita ba ga babanta ba lafiya fa ba a satil mara'atu sai ita wannan mace ta yi aike ila rasulullah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qalat sai ta ce inna zawji kharaja wa ahida ilayya sannan ta ce da shi lalle mijina ya yi tafiya kuma ya yi ne masa alkawari cewa Allah akhruja min baiti hatta ya kadum cewa ba fa zan fita daga gidana ba har sai ya dawo wa anna abi qad to kuma yanzu gashi babana ya samu rashin lafiya fata amurni an a'udahu sai take tambayan annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam shin yanzu zaka umarce ni a matsayinka na annabin Allah wanda shi mijina in ya ji kai ka umarce ni ka na fita tabbas ba zai ce komai ba ka bani wannan damar manzon Allah ka bani wannan damar na fita na tafi na duba babana mara lafiya faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yake cewa la yake cewa ban baki dama ba ban baki dama ba ike cewa "Ijilisifi fi baitiki wa ati'i zaujiki Allahu akbar manzon tsira kenan kaga zamantakewa yanda ake dora ta kenan annabi yake cewa ki zauna a gidanki ki zauna a cikin gidanki sannan kuma ki yi biyayya ga mijinki to kun ga yadda ake al'amari tunda ta yi alkawari tsakaninta mijinta mijinta zai yi tafiya cewa ba za ta fita fito annabi ma sai ya ce ki tsaya a gidanki ki kuma bi mijinki ƙala shi mai ruwaya yake cewa fasaƙula wato fasaƙula a nan magana ce na shi wannan mara lafiya mahaifinta rashin lafiyan ya yi masa nauyi wato ya shiga cikin wani yanayi rashin lafiyan ya yi tsanani kenan fa arsalat ilaihi saniyan sai ta sake aikawa karo na biyu dai bizalika da wancan abin da ta nema dai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta amuri fa ta amuri ni an a'udahu shin ka bani umarni zan iya fita na je na ziyarci na kai ziyara zuwa ga babana mara lafiya na duba shi zan iya zuwa dubiya faqala sai manzo ya sake ce mata sallallahu alaihi wa sallam ijlisi fi baitiki ki zauna a gidanki wa ati'i zawjiki sannan kuma ki yi biyayya ga mijinki kaga wannan na karo na biyu maganan dai ya sake maimaita mata kala shi mai ruwaya yake cewa famata abuha ana nan cikin wannan yanayi sai mahaifin nan nata ya mutu fa ba'athat ilaihi sai wannan mace ta sake turawa zuwa ga rasulullah take cewa inna abi kad mata lalle mahaifina fa ya riga ya bar duniya ya mutu fa fata amurni an asli alaihi shin kana umarni na fita na je na sada wannan zumunci na yi ta'aziyya na kai wannan ziyara na duba shi wannan mahaifina domin ya riga ya bar duniya na duba gawarsa kafin a je a binne shi da zama daga cikin mutanen da su je su yi jana'iza faƙala sai rasulullah yake cewa la yake cewa la ki fita ijlisi fi tiki wa ati'i zawjiki ki dai zauna a cikin gidanki kuma ki yi biyayya ga mijinki Allahu akbar nan ma manzo bai bata dama ba duk da mahaifinta ya rasu ƙala mai ruwaya yake cewa finar rajulu ana nan sai aka ɗauki wannan baba nata da ya rasu aka tafi bata zo kan gawar ta gan shi ba har aka je aka binne shi fa ba'asat ilaiha rasulullah bayan an je an binne shi an kai shi an dawo daga makabarta sai shi kansa annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya aika mata fa asa ilaiha sai ya mata aiki ya tura mata dan aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a gaya mata inna Allah ta'ala lalle a sanar da ita cewa ubangiji subhanahu wata'ala kad gafara laki wale abiki a gaya mata cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mata ya kuma gafarta wa babanta bi tiki li zaujiki saboda biyayyar da kike yi wa mijinki ɗin Allahu akbar to ya ikhwan akwai wani zamantakewa da tafi wannan akwai zamantakewa da tafi wannan ashe babban al'amari ba shi ne biyayya ɗin da ake nema mace ta yi wa mijinta ba to ga shi dai wannan bayani ne hadisi ne wanda ke tabbatacce ya zo a cikin littafin alwafi mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari da goma sha biyar wannan babban al'amari ne wanda ya kamata duk wani mutum wanda yake tsinkayen hakika yake son ya tabbatar musamman mata dangane da haƙoƙin miji a wuyan mataye to biyayya din nan akwai biyayya fiye da wannan in wata ce a irin zama ta yayin wannan zamanin za ka ci kai rabu da shi ina ruwana da wani zancen miji na ji na yi masa alkawari amma ai babana ya fi shi duk da cewa mijina ne ya za a babana bai da lafiya in tsaya wannan wani biyayya ga miji mijin da ba dan goyo ba a wannan zamanin ne haka mata ya muna wannan lokacin da sai su fice su tafi to gashi biyayyen da ta yi wa mijin nata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda biyayyen da ta yi wa mijin nata gashi Allah ya gafarta mata ita kanta ya kuma gafarta wa baban nata ma wanda rashin zuwa wajen duba shi din da rashin zuwa wajen jana'izar nasa ya fi mata alheri gashi ya jawo mata ainihin gafaran Allah ya kuma jawo baban nata ma gafara wajen Allah subhanahu ta'ala saboda haka kenan shi mai ruwayo wanda ya kawo wannan ruwaya din wato Abu Abdullah alaihi salam yake cewa ayyuma imra'atin saboda haka duk wata mace ba batat wa zawjuha alaiha sakhitun fi haƙƙin duk wata mace wacce ta waye gari alhali a cikin wannan wayan garin ta wayi gari a cikin wani haƙƙi daga haƙƙoƙin miji shi mijin ya zama yana cikin baƙin ciki yana cikin fasatuwa shi ya wayi gari cikin baƙin ciki saboda ta tayo masa wasu haƙoƙi lam tuqbal min hasalatun hatta hatta yauda anha yake cewa ba za a taɓa karɓan wata sallah daga wannan matar ba har sai shi wannan mijin ya zo ya yafe mata dangane da wannan haƙoƙin ko kuma wannan haƙƙi kwaya ɗaya da tattauye masa to kun ga wannan wannan ba ƙaramin al'amari ba ne wannan ba ƙaramin al'amari ba ne saboda haka ashe kenan zamantakewa tsakanin miji da mata mafi girman al'amari haƙoƙi daga cikin haƙoƙin ba za a ce gaba ɗaya ba daga cikin mafi girman haƙoƙi wanda suke a wuyan mace dangane da mijinta shine ta masa biyayya hakki ne mace ta yi wa mijinta biyayya ga kuma wannan hadisi ga kuma wannan bayani to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Baqara aya 255.